لجبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na muku harshen farsanci akwai shirin gide-giden iraniyawa bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da mulaik a mugani iyayen al'umma da kuma shiri na musamman a kan ramadan da shirin nan na hajjal balaga amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 28 ga watan ramadan na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 303 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1721 sarkin rasha peter the great ya afkawa kasar sweden da yaƙi kafin wannan lokacin da tun daga shekara ta 1700 kasashen rasha denmark sweden da kuma poland suna yaƙi da junansu amma daga bisani sweden ta yi sulhu da kasashen denmark da poland yayin da sarki peter the great na kasar rasha yake amincewa da duk wani batu na sulhu tsakaninsa da kasar sweden daga wannan lokaci ne kuma ya afkawa kasar da yaƙi gadangadan kuma ya karya ta bayan da peter the great ya ce kasar sweden da yaƙi ya ginda ya mata sharaɗin cewa zai fice da kasar amma dole ne ta amince ta miƙa wa rasha wani bangare na ƙasar ta kuma zai kwaci iko da ƙasar finland baki ɗayanta wadda lokacin take karkashin mamayar ƙasar sweden daga lokacin ne sarki peter the great ya mame wani bangare na ƙasar sweden kuma ya mayar da shi bangaren ƙasar rasha kamar da kuma ya mame ƙasar finland baki ɗayanta ya mayar da ita a cikin ƙasar rasha masu saurare ko san cewa shekaru 135 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta tara aka haifi shahararren marubuciyar waƙoƙi ta latin amurka gabriela mistral a ƙasar chile gabriela mistral ta kasance mai matuƙar sha'awar rubutun waƙoƙi a kan lamura na zamantakewar jama'a musamman ma abin da ya shafi iyaye mata akan yadda za su rika tarbiyyantar da 'ya'yansu da kuma ɗora su akan turba mai kyau ba tare da ɗabi'unsu sun gurɓace ba wannan ya sanya waƙoƙinta sun samu karɓa matuƙa a dukkanin ƙasashen latin amurka musamman ma dai a tsakanin iyaye mata a cikin shekara ta 1945 an ba ta kyautar lambar yabo ta nobel inda ta zama mace ta farko da ta karbi wannan lamba daga yankin latin amurka ta rasu a shekara ta 1957 a ƙasar ta chile da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 7 ga watan afrilu ranar lafiya ta duniya a cikin shekara ta 1948 ce hukumar lafiya ta duniya who ta gudanar da babban taron ta na farko kuma aka kaddamar da kundin tsare-tsare na ayyukan wannan hukuma da shekara ta 1950 hukumar lafiya ta duniya ta sanya ranar bakwai ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar lafiya ta duniya.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 Iran ta jaddada wajabcin a baiwa Falasɗin wakilci a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙasashen Iran da Uganda za su bunƙasa alaƙar sadarwa a tsakaninsu. Ƙasar Colombia ta yanke alaƙar ta diflomasiya da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. To yanzu ga cikakkun labarin. iran ta jaddada wajabcin a baiwa palestin wakilci a majalisar ɗinkin duniya jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana wajabcin ganin an baiwa palestino tabbatacce kujera a majalisar a matsayin ta na cikakkiyar mamba a ranar 17 ga watan afrilu ne dai aka kada ƙuri'a akan amincewa da a baiwa palestino kujera a majalisar ɗin ko a'a inda mafi yawancin ƙasashe da suka hada da cana rasha suka amince amma amurka ita kadai ta hau kujerar naki jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id Iruni, wanda ya halarci taron babban zawar majalisar ɗinkin duniya da aka tattauna dalilan da ya sa amurkan ta hau kujerar naki ya sake jaddada buƙatar a baiwa falasɗinawa ɗin kujera a wannan majalisa Iruni ya soki amurka akan wannan matsayin tata wacce ya bayyana da abin kunya iran ta kakaba wa birtaniya takunkumai jamhuriyar musulunci ta iran ta kakaba wa wasu cibiyoyi da kuma wasu mutane takunkumai a birtaniya inda ma'aikatar tsaron wato ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta ce waɗannan takunkuman dai suna zuwa ne a ƙarƙashin dokar faɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce take a matsayin barazana ta zaman lafiya da tsaro takunkuman da iran wato ta kakaba ya shafi wasu cibiyoyi biyar da kuma wasu jami'an gwamnatin birtaniya su takwas iran dai tana da dokar fuskantar duk wata barazana ta tsaro da zaman lafiya daga 'yan sahayoniya ma'aikata harkokin waje ta iran ta kuma bayyana cewa mutane takwas na birtaniya da aka akaba takunkuman suna cikin masu kare haramtacciyar kasar isra'ila a makance daga cikin cibiyoyin na birtaniya da irin ta kakaba takunkumai kuwa da akwai sansanin zirga-zirgar jiragen sama na birtaniya da ke a tsibirin cyprus sai jirgin yaƙi na diamond da ke cikin tekun maliya hakanan kuma kamfanin na albert system da kamfanin rufa'il da megat paka. su kuwa mutanen da iran ɗin ta kakaba wa takunkuman sun kunshi ministan tsaron birtaniya james hangan kwamandan muhimman sojojin burtaniya sharon nismit sai mataimakin babban hafsan hafsoshin kasar da shugaban hukumar leƙen asiri ƙasashen iran da uganda za su bunƙasa alaƙa sadarwa a tsakaninsu a yau alhamis ne dai aka yi ganawa a tsakanin ministocin sadarwa na iran isa zari'i da mataimakin firaministan uganda lukiya isanga ikandam inda ɓangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakaninsu ministan sadarwar na iran ɗin ya ce da akwai kamfanoni na ƙwararru na iran da suke aiki a nahiyar afirka inda suke gina cibiyoyi masu muhimmanci a bagage mabambanta don haka a shirye suke su yi aiki a cikin ƙasar uganda hakanan kuma ministan sadarwar na iran ya ƙara da cewa kamfanonin na iran suna sha'awar yin aiki a cikin uganda da kuma koyawa samarin ƙasar ɓangarori daban-daban na ilimin sadarwa. a nashi gefen mataimakin firaministan na kasar uganda ya bayyana jin daɗinsa da ziyarar da ya kawo iran da kuma da ya ga ci gaban da ƙasar ta samu a ɓangarori daban-daban har ilawu ya jaddada muhimmancin bunƙasa alaƙa a tsakanin ƙasarsa da jamhuriyar musulunci ta iran to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an yi ba ta kashi a tsakanin masu zanga-zanga goyon bayan Falasɗina da 'yan sandan ƙasa faransa an yi taho gama ne dai a tsakanin jami'an tsaron faransa da masu kare haƙoƙin falasɗinawa a cikin birnin paris a jiya laraba ranar kwadago ta duniya kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto cewa a yayin harin da 'yan sanda suka kai masu zanga-zangar sun kama wasu mutane 45 hukumar 'yan sandan birnin paris ta sanar da cewa a yayin wannan taho mu gama ɗin an jikata jami'an tsaronta goma sha biyu wata sanarwar 'yan sandan ta ce adadin waɗanda suka shiga zanga-zangar sun kai dubu goma sha takwas yayin da ƙungiyar kwadago ta ƙasa faransa ta ce sun kai dubu hamsin baya ga birnin paris an kuma gudanar da zanga-zanga ta nuna goyon bayan ina. a cikin birane da garuruwa mabambanta na faransa ƙasar colombia ta yanke alaƙa ta diplomasiya baki ɗaya da haramtacciyar ƙasar isra'ila a jiya laraba ne dai shugaban ƙasar colombia gustavo orego ya sanar da yanke alaƙa baki ɗaya da haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda kisan kiyashin da take yi wa falasɗinawa shugaban ƙasar ta colombia zargi haramtacciyar ƙasar isra'ila da firaministan ta benjamin netanyahu da laifin yin kisan kiyashi da ƙare dangi akan al'ummar falasɗinu shugaban ƙasar ta colombia dai ya yi wannan sanarwar ne a jiya ɗaya ga watan mayu da ita ce ranar kwadago ta duniya inda ya gabatar da jawabi a gaban ma'aikata a babban birnin ƙasar tun farkon yakin gaza ne dai ƙasar ta colombia ta janye jami'an ta daga tel aviv ƙarshen labarin duniya kenan. آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saurari ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci wanda sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ke gabatar muku Ga masu son su karanta matanin wannan shiri namu na harshen Farisanci suna iya su zarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani. Sannan kuma muna gabatar da shirin ne a kowace rana ta talata. Didalla Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na tara. Kamar dai da kuka riga kuka sani, Muhammad da Ramin sun riga sun zama abokan juna, kuma yanzu haka suna rayuwa ne tare a ɗaki guda a babban gini na ɗakunan ɗalibai na jami'ar birnin Tehran. A yau dai Muhammad da Ramin suna cikin ɗaki. Sai Ramin ya ɗauko wasu hotuna ya nuna wa Muhammadu. Shi kuma Muhammadu ya diba waɗannan hotuna suka yi magana dangane da dangi Ramin, wanda kuma ko babu idan dai ana tare da mu za a ji yadda tattaunawarsu ta kaya amma kafin a ji wannan tattaunawa sai an fara sauraron kalmomi kamar yadda muka saba. in aga wannan malami Kist. wane ne pedaram babana javon matashi ham hakanan Modaram. mahaifiyata Modar. mahaifiya pesar yaro in pesar wannan yaro Barodar. دن اوا خواهر یر اوا برادرم دن اوانا خواهرم یر اواتا دختر یارینیا چند تا نوا تو داری کی kake da? Yek. Ɗaya. Do. Biyu. Man doram. Ni nake da. Khanevade. Mutanen gida ko iyali. Buzurg. Babba. پسر بزرگ خانواده ببن ده اگیده تو هستی کی ککی من نیستم نی بانی بنی برادرم است دم اوانا نی فقط کوی من ندارم نی بنیده میدانم نسنی که و؟ چه کاره که می یکی او چه کاره است شی که می یکی کارمند میکچی بانک بنکی کارمند بانک معیکچین بنکی خواهر بزرگم یرواتا ببا پرستار می جنیا جینیه خواهر کوچکم یرئواتا کرمه هنوز هر ینزو او می رود اتا تنازوا به مدرسه زوا مکرانتا خواهرت چطور؟ ارواکا یا یا کنن To madalla yanzu kuma sai a saurara da kyau domin a saurari yadda tattaunawa ta kasance tsakanin Muhammadu da Ramin. Muhammadu dai yana duba waɗannan hotuna kuma yana tambayar Ramin. این آقا کیست؟ ایشان پدرم است. اوه پدرت جوان است بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است این پسر کیست؟ این پسر برادرم است این دختر خواهرت است؟ بله این دختر خواهرم است شما چند تا خواهر و برادرید؟ من یک برادر و دو خواهر دارم تو پسر بزرگ خانواده ای؟ نه من پسر بزرگ خانواده نیستم برادرم پسر بزرگ خانواده است من برادر ندارم من فقط یک خواهر دارم بله میدانم که تو یک خواهر داری برادر تو چه کاره است؟ برادرم کارمند است کارمند بانک خواهرت چطور؟ خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. To yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a sake sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu Dramin tare da fassararta a cikin harshen Hausa. این آقا کیست؟ ونن معلمی وانه ایشان پدرم است. شی بابا ننه. اوه پدرت جوان است. آها بابنکا متشی نه. بله پدرم جوان است. این خانم هم مادرم است. ای بابا نه. matashi ne wannan mata kuma mahaifiyata ce in pesar kist wannan yaron wane ne in pesar برادرم mast. wannan yaro ɗan uwana ne. In دختر خواهرت است. wannan yarinya ‘yar uwaka ce? Bale, in دختر خواهرم E, wannan yarinya, ‘yar uwata ce. Shuma chan ta khawar wa baradarid. Shin kai, ɗan uwa da ‘yar uwa nau kake su? Man, yake baradar wa do khohar daram. Ni, ina da ɗan uwa guda daya, da kuma ‘yan uwa mata guda biyu. To, pesare bozorge khanewade yi? کی نه ببن دا ا نه من پسر بزرگ خانواده نیستم برادرم پسر بزرگ خانواده است ا ا ba ni ne ا ɗa a gidanmu نه ɗan uwana ne babban من برادر ندارم. من فقط یک خواهر دارم. نی بند دان اوwa ina da ‘yar uwa mace ne guda ɗaya kawai. بله میدانم که تو یک خواهر داری ای نی نسنی چوا کی ار اوا که گری که مچی برادر تو چه کاره است؟ دان اون که می نه برادرم کارمند است کارمند بانک دان اوانا ما ایکچی ma'aikacin banki. خواهرت چطور؟ ار اور کپا یا خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. ار اواتا بابا تنا ایکن جنیا نی. ار اواتا کرما کما هر ینزو تنا زوا مکرانتا To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tare da yalla akari da yadda jimloli suke zuwa da kuma ayyukan da ke ƙarshen kowace jimla. این آقا کیست؟ ونن معلمی وانه ایشان پدرم است شی بابا نی. او پدرت جوان است آها کا متاشی نه بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است ای بابانا متاشی نی. wannan متا کوما. mahaifiyata ce. In pesar kist. wannan yaron wane ne? In pesar برادرم است. wannan yaro ɗan uwana ne. In دختر خواهرت است. wannan yarinya ‘yar uwarka ce? بله. این دختر خواهرم است. ای، wannan yarinya ار تا چه شما چند تا خواهر و برادرید شنکی دم اوا د اوا نو سو من یک برادر و دو خواهر دارم نی اینا در دم اوا گدا دیا دکوما این ‘yan ماتا mata بیو تو پسر پسر بزرگ خانواده ای؟ کنی ببنده اگه نه من پسر بزرگ خانواده نیستم برادرم پسر بزرگ خانواده است ا بانی نه بابن دا اگیدم مو با دم اوانا نه بابن من برادر ندارم من فقط یک خواهر دارم نی بند دم اوانه می جی ایناد مچ مچنه کداده کوای بله میدانم که تو یک خواهر داری ای نی نسنی چوا کی ارعوا دیا که گری که مچی برادر تو چه کاره است؟ دن اون که می نه برادرم کارمند است کارمند بانک دن اوانا مa'aikaci ne ma'aikacin بانکی خواهرت چطور؟ ار اول کپا یا خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. ار اواتا بابا تنا ایکن جنیا نی. ار اواتا کرما کما هر ینزو تنا زوا مکرانتا ta jama'a masu saurare shirin namu a nan ya kawo ƙarshe da fatan kun ji dukkanin kalmomin da muka yi amfani da su kuma kun rike su da kyau to amma kafin mai bankwana da kuku mu karkare sai an ƙara sauraron kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. In wannan Wannan malami. کیست؟ وانینه پدرم بابانا جوان متشی هم هکنن مادرم مهیپیتا مادر مهیپیا پسر یارو این پسر ونن یارو برادر دن اوا خواهر یر اوا برادرم دن اوانا خواهرم یر تا دختر یارینیا چند تا نوا تو داری کی ککی دا یک دیا دو بیو من دارم نی نکی دا خانواده متانن گدا کو ایالی بزرگ بابا پسر بزرگ خانواده بابن دا دا تو هستی کی ککی من نیستم نی بانی بانی برادرم است دن اوانا نه فقط کوی من ندارم نی بندا میدانم نسنی که چیوا چه کاره ایکی می یکی او چه کاره است شی ایکی می یکی کارمند ما چی؟ بانک بنکی کارمند بانک مأیکچن بنکی خواهر بزرگم ار ببا پرستار می ایکن جنیا خواهر کوچکم ارواتا کرما هنوز هر زو او می رود ایتا تنازوا به مدرسه زوا مکرانتا خواهرت چطور؟ ارواکا یا یا کنن ta jama'a masu haure a nan ma kawo ƙarshen shirin namu ga masu son su karanta matanin wannan shiri namu na ko harshen farasanci suna iya su zarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani sannan kuma muna gabatar da shirin ne a kowace rana ta talata sai a mako na gaba idan allah mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin wannan lokaci a madadin muhammad rajifur da shirin afefe ne abdullahi salihu ga tsanake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. tashan arziki masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne da kuma nazari akan wani shiri da matasa a jihar kano suka fito da shi na yin kira da a shuka bishiyoyi a cikin birni da kewaye da zumar kare muhalli ta fuskoki da dama za mu kawo muku shirin na dai a cikin bangarori uku da za su kunshi yin dubi na bai ɗaya akan muhimmancin bishiya ta fuskar kimiyya da kuma zamantakewa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. daga cikin muhimman matsalolin da ake fuskanta a duniya ta fuskar muhalli ita ce rushe dajuka da sare bishiyoyi saboda dalilai na tsarin jari hujja da yake kallon komai a matsayin hajar da za ta kawo kudaden shiga bishiyoyi da dajuka sun zama da zakaran gwajin dafi na manyan kamfanonin da suke da bukatuwa da filayen da za su yi gine-gine a cikinsu sannan kuma da su kansu itatuwan da za a kera wasu kayan alatu da su a ci kasuwarsu. Wannan irin kwaɗayi na 'yan jari hujja da haɗama a duniya ya jawo mayar da martani daga masu rajin kare muhalli saboda illoli da ilimi ya tabbatar da cewa suna tattare da sare bishiyoyin. Ɗaya daga cikin waɗannan illolin da mutanen suke gani kuwa, wanda kuma suke ji a jiki, shine ƙaruwar ɗumamar yanayin duniya. shi kuwa ɗumamar yanayin duniya yana tattare da tashi illa mai girma da ta haɗa da jin zafi a jikin ɗan adam da rashin inda zai zauna ya ji sauƙi ko bishiyar za ta koro masa sanyi-sanyi ya ɗan huta da wannan zafin sai dai illa mafi girma da sare bishiyoyi ke jawa wanda kuma ya shafi bil'adama baki ɗaya ita ce rashin daidaito wajen saukar ruwan sama a lokutan da aka saba bugu da ƙari wannan matsalar tana haddasa fari a wasu yankuna na duniya baki ɗaya ta yadda a shekara ta 2023 da ta gabata majalisar ɗinkin duniya ta bayyana fari a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suke haddasa yin hijira wato majalisar ɗinkin duniya tana bayar da kafa ta yin hijira ga mutanen da fari ya mamaye yankunansu ya hana su noma da kiwo kamar yadda ya faru a gabashin nahiyar afirka to ƙasar najeriya kuwa tana daga cikin ƙasashen da suke fuskantar ƙalubale irin wannan fiye da sauran ƙasashe saboda wasu ƙarin dalilai baya ga waɗanda muka ambata cikinsu da akwai jin cewa sara bishiyoyi tamkar wata ƙawa ce ko kuma ci gaba na zamani domin zai fitar da wurin daga wani yanayi da ya kama da na ƙauye da mai da shi birni gashi ya zuwa yanzu a duniya manyan biranen duniya da suka ci gaba cike suke da bishiyoyi da shuke-shuke da suke sake ƙawata biranen bayan ci gaba na zamani da aka yi a wannan biranen ga waɗanda shekarunsu suka haura arba'in zuwa hamsin mazauna birnin kano suna sane da cewa wannan birnin cike yake da bishiyoyi a cikin gidaje da kuma a kan tituna a cikin gidaje bishiyoyin dabino su suka fi zama ruwan dare wasu daga cikin tsofaffin hotunan wannan birni da aka ɗauka a shekarun baya suna nuni da hakan kuma a wancan tsakanin idan mutum ya taso daga unguwar dawanau ya nufo rijiyar lemo zuwa tudun bojuwa da kuma kurna asabe har zuwa ƙofar ruwa zai rika cin karo da manyan bishiyoyi a tazara da bata wuce mitoci hamsin ko ƙasa da haka ba kuma a ƙarƙashin kowace ɗaya daga cikin waɗannan bishiyoyin da akwai wata 'yar ƙaramar kasuwa da ake kira muciya da akwai ƙaramar kasuwa ta masu sana'o'i daban-daban ana kuwa jingina wa kowace ɗaya daga cikin wannan bishiya ko kuma muciya kamar yadda ake kiranta sunan ɗaya daga cikin wanda ya yi fice a sana'ar da yake a ƙarƙashin bishiyar ga misali akwai muciyar buzu da ke kan layin shiga unguwar ɗaiba da ke rijiyar lemu da ake jingina wani mai yin shayi a gaba da ita da akwai wata bishiyar da ake gasa tsire wato akwai tukuba tsire a ƙasanta wacce ake kiranta da sunan mahaucin da yake sai da nama abin takaici dukkan waɗannan bishiyoyin ko micoyin sun ɓace saboda an sare su baki ɗaya an tarwatsa 'yan kasuwar da ke zama ƙarƙashinsu sannan kuma uwa uba an yi wa mutanen unguwa asarar wajen zama su hira da musayar ra'ayi sannan kuma da samun iskar oxygen da ke bugowa cikin gidajensu yanzu da alama samarin kano sun farka suna son dawo da wannan yanayi na birnin nasu da ba shi wacce martaba ta baya kuma wannan shirin da muka buɗe ya tuntuɓi ɗaya daga cikin waɗanda suka fito da wannan shiri ne da ake kira ismail awal wanda ya bayyana mana cewa sun mayar da hankali ne tun a shekara ta 2019 domin yin wannan shuke-shuken ga abin da yake cewa Assalamu alaikum ah, suna na Ismail Awal ni ne nake jagorantar wannan gangami da muka bawa suna da Mekano Green shi dai Mekano Green wani gangami da muka fara shi shekara ta 2019 an ah, babban abin da muke so mu cimma a lokacin da muka fara shi shine kamar matasa su ɗau abin da ake kira wai responsibility wato su sani cewa lokacin zafi irin lokacin zafi da irin wannan lokacin ana ta ƙorafe-ƙorafe cewa zafi ya yawa zafi ya yawa zafi ya yawa shikenan sai muka ga da ce an tsaya ana ta surutai a kafafen sadarwa na zamani me zai hana mu haɗa kawo kan matasa kowa ya zo ya haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen rage wannan zafin ta hanyar shuka bishiyu shine lokacin da muka fara kamfen a shekara ta 2019 mun shuka dubunnan eh, bishiyu da 2019 zuwa yau to bayan da muka ji wannan malamin ya kuma sake yi mana wani bayani akan yadda a bana shirin nasu ya samu karbuwa fiye da baya ga ta bakinsa. amma wannan shekarar kuma sai muka ɗau sabon salo salon da muka ɗauka shine wannan shekarar so muke mu shuka bishiyoyi guda miliyan ɗaya daga yanzu zuwa karshen eh, wannan wannan shekarar maganar eh, sauye su ko maganar canji gaskiya dai bamu taba ganin irin wanda muka gani wannan shekarar ba domin mutane sun karba sosai na gaya maka a cikin awa 24 da muka kirawo a bada gudunmawa irin muka samu gudunmawa ta shukoki da suka kai adadin dubu hudu 556 a ƙasa da awa 24 banda waɗanda suka ɗau nauyin gabarar shuke-shuke da kawunansu da kansu ba tare da ba tare da mu ba. To ma sauraro za mu tsaya a nan saboda shirinmu yana da takaitaccen lokaci. Amma a fitowa ta gaba za mu ji ta bakin Malam ko Musa wanda shi ma yana ɗaya daga cikin jagororin wannan kiran a yunkurin da ake yi na sake farfado da Kano ta fuska shuke-shuke. sai dai kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shin a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gayyato muku mawaƙin nan ne na ƙasar iran mai suna kevan tafne domin jerin waƙar da ta mana da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin. تو بهترین بهانه برای زندگانیم و موده ای مرا زبند این بهانه ها زبند این بهانه ها به اسم اعظمش که تو رسول اعظم منی ز دوست میدهد مرا کلام تو نشانه ها ز دوست میدهد مرا کلام تو نشانه ها madalla da bahada murad khoni a cikin wannan waka da ka gabatar a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabar wakar amma kafin nan amma da waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. رسول مهر و عاشقی عطوفت و صفا تویی رسول مهر و عاشقی عطوفت و صفا تویی که گرم می شود ز تو هوای آشیانه ها هوای آشیانه ها تو بهترین بهانه برای زندگانیم رها نموده ای مرا زبند این بهانه ها زبند این بهانه ها به اسم اعظمش که تو رسول اعظم منی ز دوست میدهد مرا کلام تو نشانه ها ز دوست میدهد مرا کلام تو نشانه ها muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan bako damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum radio ta Iran jamhuriyar musulunci sunana Hassan Audu dan jihar Tawa mazauni Gambia to muna muku fatar alheri don a cikin wannan tafiya zuwa jagororin wannan tafiya mai tarin albarka ina kowa da kowa fatan alheri kuma ina fatan ubangiji Allah sa wannan tahiya ta daure kuma Allah ba mu zaman lafiya sai mu na addinin musulunci yana muku fata alheri na ku nake magana Hassan Abdu dan jihar Taha mazauni Gambia Sarakunda. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu don basalim kira don Iraq. Yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki. Na farin da ya sai in gaishe ka kai kanka uban tahiya Hassan Barka ina gaida Malam Kabiru makarantar Malam Abba Maradi ina gaida Nazifi Ibrahim ina gaida Ibrahim Haruna ina gaida Hadda mai kwamfuta ina gaida Sanusi Madattai ina gaida Iliya Hamidin ina gaida Musa Malam Tanko ina gaida Hamma Yaro ina gaida tanko kanena yana gaida maliki kanena ina gaida alhaji dawai kanena ina gaida alhaji hamza a biya so kai kanka iliya hamidan ban mance da kai ba iliya mai shayi da kanti ina gaishe ka alkatsun baban liman yana gaishe ka wancan mai wankin hullana dan hilal mai wankin hullana ina gaishe ka ba da ban haka kuma duk wanda bai ambaci suna ne ba ka san abin ka kaina muka ɗebo su sai a hankali mutuwar ta zo kasuwa ta ce bata sauna za ta ɗauka ba ina gaida duk wanda ya ji muryata na gode Allah saka da alheri kuna tare da isa bukar tsoho mai barka a ulumman ma da ya mai. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh murya ce radio terrain to muna godiya da damar da kuke bamu mu isar da sakon gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki Eh, da farko dai suna na sani da u daska tun daga nan tsatsun burum gaisuwar farko zuwa gare ka kai kanka gabatar da wanga shiri a shan barka akwai mamman sani daudacin waza isu madattai su madattai tashi unguwar tudu isiya manaja dan kabu-kabu rawa mai aski da dukkan ma'aikata na radio wanda suke cikin garin da magaram ina yi musu fatan alkhairi a madadin aboki na basiru a radiyo shukura na da wannan cikin garin tsatsun burum akwai abokan aiki na na radio martaba ina yi musu fata alkhairi na tsallaka najeriya akwai haɗabu mai kwamfuta sumayya siyar sarakuna fiddausi ibrahim na'ibawa kwamarar iliyasu digawa ina musu fatan alkhairi akwai aboki na lawan sada daura akwai baba alkashin daga nan habbun nan agadas ina yi muku fatan alkhairi muryar biyo sani dawo alaska tsatsun burin Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Iran. Muna godiya da ake ba mu dama muna isar da sakonninmu na gaishe-gaishe bisa ga 'yan uwa da amnan arziki. To a yau ma na shigo da sakonni na na gaishe-gaishe. Da farko dai ina gaida ma'aikatan Radio Iran musamman ma mai jagorantar wannan shiri kai tsaye Hassan Barka Agades muna jinjina ma. ina gaida shugaba na masu kira da saurare alkasun baba liman akwai mataimakinsa abdulmu'min muhammad zamfara akwai shugaba na mai watsa labarai na kungiya ta masu kira da saurare kabiru sul usman a na yake da magara ba zan manta da eh, mataimakin mai tsawatar dawa eh, mamman sani big man eh, a na yake shi ma da magaram ba zan manta da abokina eh, abdurrahman abdo kibiya ba zan manta da eh, sanusi madatte isu madatte ba zan manta da ilyas agades ba zan manta da abdulkadar amma anan shi ma agades radio iran mai muku magana alkasum ne agades ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa jamhuriyar Musulunci cikin magana lawan Alhaji Abdul Aziz da Sunaija. To da wagga dama da kuce bayan da mu gaida yan uwa da na arziki musamman da kowa shirin namu Asan Barka ina gaida ka. Ina gaida buka roga roga a gadas. Ina gaida alkasun wanda ce a gadas. Ina gaida miji soyayya mai ta sau wanda ce zanda. Ina gaida Letoro wanda ce zanda. Ina gaida Malam Babaye wanda ce zanda. Ina gaida Malamasi Alhaji Abdul wanda ce zanda. Ina gaida Ayuba Alhaji Abdul wanda ce zanda. ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida bare wanda yake zandar ina gaida <coughs> abdulrashid alu wanda yake agadas ina gaida malam yawo wanda yake agadas ina gaida goje dan wahala yahaya goje dan wahala wanda yake dan saka ina gaida dukkan masu sauraron wanga shirye-shiryen daga na kulawa na alhaji abdu agadas niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio mai albarka na gode muku da kuke ba mu dama muna gaishe gaishe uwa da amina arziki cikin karshen mako ni mai sauraron ku yau da kullun alhaji amman tari daga nan gaya mai ina fatan kowa shi na lahiya lau daga farko dai ina gaida hassan barka da shi da iyalan shi ina gaida ka alkasim baba ahar su kai ma ina gaishe ka shitu tayar su kai ma ina gaida ka haruna dingirawa buza ina gaida ka tsoho mai albarka dan zamu kwara kai ma ina gaida ka muhammadu dan bare bari kai ma ina gaida ka sanisi madattai isu madattai eh, sule usman bakin taransa kai ma ina gaishe ka duka wani eh, lawali andu kai ma ina gaida ka lawali abbali lawa abbali agadas ina gaishe ka duk wanda a cikin wannan tahiya mai albarka ina gaida kowa da sunan shi ne mai sauraron ku yau da kullun alhaji amman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum radio iran ne ne mahammadu zakir rob na shirin gase-gasen dan wani ɗan ma arziki nake gaira president mu cani wani ke kama na talakawa nake gaira ruga nake gaira dila mai nama din gaira asan barka tare da buka aikinka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio biyu jamhuriyar musulunci ta iran ku da aiki barka ku da haka muna godiya da kuke bamu da muna gaida yan uwa da amina arziki da farko dai zamu yi amfani da wannan da mu gaida shugaban shirin mamman barka ina gaida ka da dukkanin masu aiki a gidan radio jamhuriyar musulunci ta iran ina gaida na abdulrashid na Kaka. ina gaida mamman fesalon da yake nan da magaram ina gaida malam ibrahim ina gaida uga dan azumi ina gaida malam san lalala ina gaida aminu lado ina gaida abu Badego ina gaida dan mamma wanda yake nan birnin da magana ina gaida Bali mai aski da karshe ina gaida eh, abokin da Sa'adu wanda yake can garin Muradi ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Irami Albarka Benzema da kenan a gadar jamhuriyar Niger mana ku da ake ba mu da mana gaida yan uwa da mana arziki da farko zan gaida shugaban gashi da Hassan Barka eh baban namu Alhaji Isu Dula mai nama da kenan a gadar su buka roga roga an gaida Hamza Yaro Zakin Labu Muhammadu ina gaida shi abokin Cani musamman ma Isu Madad shi ma madatte agwa mai faci toro na shi na shi ma musamman sumayya ina mata fata alheri ita ma tsoho mai albarka ina gaida shi ma musamman ma yahaya mai kwamfuta ina gaida shi ma ina mashi fata alheri insha Allah benzema da kenan a gadar jamhuriyar Niger fata alheri zuwa kowa ga kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio biyu radio mai albarka radio tehran ina eh, gode muku da ko ba mu dama karshen mako muna gaida yan uwa da amina arziki daga farko dai ni ne laji amman daga nan gaya mai san barka ina ma fata alheri kuma ina gaida ka eh, lawa abba da agadas ina gaishe ka lawali andu nan gaya mai ina gaishe ka sani su matattai ina gaida ka ibrahim haruna dingirawa guza ina gaida ka muhammadu dan bare bari kai ma ina gaida ka Bubakar tsoho mai albarka ina gaida ka shi tayar agadas kai ma ina gaida ka alkasim baba ara agadas kai ma ina gaishe ka ibrahima kasuwatar agadas kai ma ina gaida ka alhaji na mai turare kasuwatar kai ma ina gaishe ka eh, alkasim agadas ina gaishe ka shi tayar ina gaida ka daga karshe ina gaida sama'ila hakimi babban katami ina gaida alhaji muhammadu hakimin kwara ina ina gaishe kwarai-kwarai duk wanda bai ji na kiri sunan shi ba ina gaishe shi Allah da shi taimake mu kuma Allah shi mu ne jagora mai sauraron ku yau da kullun ne Alhaji Ahmad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio ta shirin jamhuriyar musulunci BOSH na yi muku fatan alkhairi da farko ina so na gaida kwamarat Ali Yahaya Jafar Unguru akwai kwamarat Ilyas Yakubu Digawa akwai kuma da ali kwauta kafinta yalwa akwai kuma da yahaya danno azare akwai kuma da umar babban yaya sabon gida akwai firistasi ibn abdullah azare akwai wari malam bare bare zuwa akwai sunusi madatai da magaran. akwai isuhu madatai da magaran. akwai muhammad salisu dan fulanin kwara akwai yusuf cimbi niger state akwai salisu dan kaduna akwai ibrahim sg kusfa zaria akwai musa na cali mahangi akwai abubakar kawo girgir akwai malam malam mai zanen hula gwalolo akwai uh, yusuf gaji mai tare da ringin akwai yusuf muhammad gagarawa akwai adamu umar yanga akwai bahari hayya unguru akwai dauda hudu mai kifi unguru da shauran dukkanin yan uwa yan gwagwarmaya ne musu kowa da kowa fatan alkhairi ina gashi da kowa da kowa da fatan kowa na cikin koshin lafiya Eh, gaisuwa comrade ibrahim lara gabta ku tashi lafiya boh hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyo BOH Hausa ta yaran Iran mai magana mu tare siru garin Malam da Magaram Jamhuriyar Nijar mamba a kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar da Magaram. Na shigo wannan hilin domin mika gaisuwa ta ta makwarsan mako da farko yana gaida jagayya uban tafiya mamman Barka da sani da uwa laska s burum radio martaba tsatsun burum ina gaida baki na masan dauda wanza ina gaida su madattai su madattai hassan alhaji omar sila kabiru dozman taksi motora ba mai aski baba ya lefe da magaram ina gaida abokaina a nan garin malam muhammad nazir masa'ud abdulkarim nan dutsen garin malam balarabe sabutu hajiya ina gaida dukkan masu kira da sauraron rediyo ta afirka reshen za da magaram ina gaida ibrahim abdulkarim baban wanda aka yi da suna malam baba mai hotel a nan garin malam da dukkan masu sauraron wannan muryoyin masu saurare mai magana mu tare basiru garin malam da magaram jamhuriyar nijar man ba kungiyar masu sauraron rediyo ta afirka reshen za da magaram ku tashi lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na voa suna na haɗari mai kwamfuta mai yamma daga jihar kebbi a najeriya da farko ina gaida mai gabata suwa malam hassan barka akwai kuma mamman sandar waza akwai sandar walas kasa tsumburo akwai sajo arosa a aramu ihan zarora kwamar ilyas yakubu daga a su madatte da magaram isa jika mai saje toro zaki so don gizo masu maya abubakar shi ya sarakuna ta dausa ibrahim na yabawa akwai isa abubakar tsoho mai albarka shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai lurano alhaji audu da ke agaras akwai yakuba mai aski ba da raka dina filaso rijiyar lemu akwai usman mai dala bushiri akwai uda muhammadu da ke girgori akwai usman bulat da ke agadas akwai bukar da ke agadas akwai alkasin baba lima akwai kuma alhaji bala agadas akwai hamisu dan kuka da ke da magaram akwai nazifi ibrahim rugan malam shagari akwai alhaji hassan umaru da ke agadas akwai kuma aliyu muhammad esplanin marada a karshe ina gaida dukkanin mai sauraron sashen hausa na voh suna na haɗa mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a najeriya assalamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagallako gamin daga sokoto a tarayyar najeriya kamar kowace juma'a yau ma za mu yi gaishe gaishen karshen mako ina gaida bukari roga roga ina gaida tsoho mai albarka nijar ina gaida ilyas yakubu digawa ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida ibrahim lara gabta ina gaida mamman sani dauda cinwaza ina gaida alkasin Babal liman har ina gaida iso isu maɗattai sanusi ya yakubu mai aski ba daraka ba bayan laifi da magaran gambo ina gaida sani da'u alaska ina gaida ibrahim haruna mai anguwa bengirawa ina gaida sauran masu hulɗa da wannan kafa ta boh dw bbc da boa da sauran gidajen rediyo kamar su arefai hausa da irin su CRI da wasu ma waɗanda ba samu da lokaci ba zai bani dama ambato su ba yana muku fatan alheri mai gaishe ku na zp Ibrahim gama da shagar lokacin gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya sai an jima. To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka na agadas da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya. iyalan gidan manzo. A'uzu billahi minan shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin Masu saurare barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na tarihin iyalan gidan manzo. A cikin shirin mu da ya gabata mun yi ɗan takaitaccen bayani ne kan rayuwar Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kafin aiko shi da saƙon annabci da manzanci zuwa ga talikai. To a ci gaban shirin namu a yau, za mu taɓo batun fara saukan wahayi ne ga Muhammadu ɗan Abdullahi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa a matsayin annabi kuma manzan Allah zuwa ga halittu kuma rahama ga talikai. Sai a biyo mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. خير Hakika ruwayoyi ingantattu daga tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. Hakanan daga ɓangaren sauran al'ummar musulmi sun fayyace cewar ranar 27 ga watan Rajab Rana ce mai albarka domin rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya aiko Muhammadu ɗan Abdullahi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da saƙon annabci da manzanci zuwa ga halittu a matsayin rahama ga talikai. yadda wahayi ya fara sauka ga Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa a mahangar tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. An ruwaito daga Imam Hassan al'askari alaihi salam yana bayyana yadda wahayi ya fara sauka wa Muhammadu ɗan Abdullahi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da cewa, har lokacin da ya cika shekaru arba'in a duniya, sai Allah ya ga zuciyarsa ta fi sauran zuciyoyi tsarki da ɗaukaka, tsoronsa da biyayya gare shi, don haka Allah ya yi umarni ga ƙofofin sammai kansu buɗe, kuma suka buɗe, ya yi umarni ga mala'iku su sauko, kuma Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana kallon hakan. inda rahama daga al'arshi ta sauko gare shi, kuma Muhammadu ya ga Ruhul Amin, Jibrilu alaihi salam kewaye da mala'iku. Sannan mala'ika Jibrilu ya sauko gare shi, ya riƙe yatsun hannayensa ya ce, Ya Muhammadu, yi karatu. Muhammadu ya ce, Me zan karanta? Sai mala'ika Jibrilu alaihi salam ya ce, Ya Muhammadu, ka yi karatu da sunan Ubangijinka wannan da ya yi halitta, ya halicci mutum daga jini, ka yi karatu, kuma Ubangijinka shi ne mafi karamci, wannan da ya sanar da mutum da alƙalami, ya sanar da mutum abin da bai sani ba. Sannan mala'ika Jibrilu ya yi masa wahayin abin da ya yi masa wahayi, kuma ya koma sama. Bayan saukan wahayi a karan farko ga Muhammadu ɗan Abdullahi a kogon Hira, sai ya sauko daga kan dutsen na Hira, jingirman Allah da ɗaukakan matsayinsa sun lullube shi, zazzaɓi mai tsanani ya kama shi. Gami da tsoron fuskantar matsalar ƙaryatawa daga Ƙurayshawa tare da danganta shi da hauka. Hakika a matsayinsa na mafi hankalin mutane da tsarkin zuciya, kuma mafi ɗaukakan halittu a wajen Allah, sai Allah maɗaukaki ya ɗauki matakin ƙarfafa masa zuciyarsa tare da kwantar masa da hankali, inda duk wajen da zai shige, sai duwatsu da bishiyoyi suna gaisuwa gare shi cewa, Amincin Allah ya tabbata a gare ka, ya manzan Allah. Bayan Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya dawo gida, sai ya sanar da matarsa Hadijatu ‘yar Huwailit duk abin da ya faru gare shi, kuma nan take ta gaskata shi tare da yin imani da saƙon annabci da manzancinsa. kamar yadda ɗan baffansa da yake matsayin matashi Ali ɗan Abi Talib da ke ƙarƙashin reno da tarbiyyansa ya ɗauki matakin gaskata saƙon annabci da manzancinsa. Sannan Ja'afar ɗan Abi Talib shi ma ya gaskata saƙon annabci da manzancin Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Hakika bayan da wahayi ya sauko wa Muhammadu ɗan Abdullahi cewa ya kai wanda ya lulluɓa da mayafi tashi domin ka yi gargaɗi, kuma Ubangijinka ka girmama shi. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya fara kiran mutane zuwa ga saƙon shiriyar da aka aiko shi da shi a dukkanin lokacin da ya samu dama da sarari. inda ake kiran wannan lokaci da lokacin kira na ɓoye har zuwa lokacin da wahayi ya sauko masa cewa kuma ka yi gargaɗi ga danginka mafiya kusanci Hakika Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya umurci ɗan babbansa Ali ɗan Abi Talib kan ya gayyato masa zuriyar Bani Hashim inda ya shirya musu liyafa bayan sun ci sun sha manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya miƙe ya bayyana musu cewa Hakika na zo muku da sabon abu wanda ba zan taɓa muku ƙarya ba, ina rantsuwa da wannan da babu abin bautawa da gaskiya sai shi, tabbas ni manzon Allah ne zuwa gare ku da dukkanin mutane. Bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya kammala fayyace musu dalilai da hujjojinsa, sai ya nemi su yi imani da shi, inda aka samu wani adadi na mutane masu yawa da suka gaskata shi. Hakika addinin Musulunci addini ne zuwa ga dukkanin mutanen duniya. Don haka, bayan wani lokaci, wahayi ya sauko ga manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi cewa sai ka tsage gaskiyar abin da aka umarce ka da shi, kuma ka kau da kai daga mushirikai. Sakamakon haka, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya ɗauki matakin yaɗa saƙon addinin musulunci ga dukkanin ƙabilun larabawa inda ya hau kan dutsen safa ya ɗaga murya ya yi kiran jama'a. Bayan sun taru a gabansa, sai yake ce musu, Idan na ba ku labarin cewa maƙiya za su kawo muku hari da safe ko da yamma, shin za ku gaskata ni? Sai dukkanin jama'ar da suka taru suka amsa da cewa, Lalle za mu gaskata ka. sannan Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya ce, Hakika ni mai gargaɗi ne gare ku, kuma akwai azaba mai tsanani ga duk wanda ya ƙaryata saƙon gaskiya da na zo da shi. Hakika tuni da dama daga cikin ƙuraishawa suna da labarin kiran manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tare da gaskiyar kiran, don haka gargaɗin da suka ji ya fito daga bakinsa, tabbas gargaɗi ne na gaskiya. saboda Muhammadu mutum ne amintacce da Ƙurayshawa ba su taɓa zarginsa da ƙarya ba, don haka tsoro ya kama su, kuma babu mai ƙarfin gwiwar fitowa fili ya ƙaryata shi. Ganin irin gagarumin tasirin da kiran manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa zai yi a cikin zukatan jama'a sai Abu Lahab ya ɗauki matakin furta maganganun ɓatanci kan manzon Allah tare da tarwatsa wannan taro. Don haka, Allah maɗaukaki ya ɗauki matakin mai da martani kan Abu Lahab ta hanyar saukar da sura kansa cewa hannayen Abu Lahab sun halaka kuma shi ma ya halaka dukiyarsa bata wadatar da shi da komai ba kuma haka abin da ya aikata zai shiga wuta mai huruwa tabbas Shugabannin Ƙuraishawa sun ɗauki matakai daban-daban gami da kitsa makirce-makirce kala-kala domin ganin sun hana yaɗuwan kiran da manzon Allah Muhammad ɗan Abdullahi ya zo da shi a tsakanin al'umma, amma burinsu bai cimma nasara ba. kuma duk wani matakin cutarwa da suke ɗauka kan manzon Allah ya kasance yana haƙuri tare da juriya gami da ci gaba da ƙalubalantarsu da ƙarfin hujja da dalilai na hankali. Hakika manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi ya kasance yana tarbar duk wata tawagar mushirikan Makka da ta zo masa domin muƙabala. da buɗaɗɗiyar zuciya da ƙarfin gwiwa, inda yake amsa musu dukkanin tambayoyinsu tare da warware musu irin roɗun da suka shiga, sannan ya kira su zuwa ga hanya madaidaiciya. Inda ake samun wasu suna amsa kiransa tare da yin imani da saƙon shiryar da ya zo da shi, yayin da waɗanda suka kafirce ke ƙalubalantarsu da cewa, Ku zo da misalin ƙur'anin da aka saukar mini, yana karanta musu faɗin Allah maɗaukaki da ke cewa, Ka ce, lalle idan mutane da aljanu za su haɗu a kan su zo da misalin wannan alƙur'ani, to ba za su zo da misalinsa ba, kuma ko da sashinsu ya kasance mataimaki ga sashi. Wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته صلوا عليه وآله فمحمد صلى عليه ذو الجلال الباري صلى عليه ذو الجلال الباري صلى عليه ذو الجلال الباري ko kun Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, biyu ga watan Mayu na shekara ta 2024, wanda ya daidai da 23 ga watan Shawwal na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 217 da suka gabata rana irin ta yau, a karta ba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin Iran da Faransa. akan cewa Faransa za ta aike da ƙwararru a ɓangaren aikin soji da manyan kayayyakin aiki zuwa ƙasar iran domin ta taimaka wa iran ɗin wajen ƙwace wasu yankuna daga hannun rasha wanda ta ƙwace mata a ɗaya ɓangaren kuma a bisa wannan yarjejeniya ita kuma iran ɗin za ta yanke duk wata alaƙa ta kasuwanci da siyasa tare da ƙasar ingila sannan kuma za ta goyi bayan faransa a yaƙin da take yi da ingila da rasha hakanan kuma yarjejeniyar ta ƙunshi cewa a duk lokacin da sarki napoleon na faransa ya buƙaci kwace wasu yankuna da ƙasar indiya daga hannun ingila to iran za ta taimaka masa wajen isar da kayan yaƙi zuwa indiya da kuma bayar da gudunmawa ta sojoji ga ƙasar faransa waɗanda aka ritsa da su domin a shigar da su cikin ƙasar ta iran kamar yadda kuma za ta taimaka ma faransa idan yaƙi ya ɓarke tsakaninta da ingila a cikin ƙasar indiya bayar ta hannu akan wannan yarjejeniya wasu manyan jami'an sojin faransa sun iso kasar iran a matsayin mashawarta da kuma koya wa sojojin iran din yadda ake dabaru na yaƙi da ƙasashen turai amma bayan wani lokaci ba da jamawa ba sarki napoleon na ƙasar faransa ya karya wannan yarjejeniya inda ya koma ya haɗa kai da rasha kuma ya yaƙi ƙasar iran sannan kuma daga baya suka janye daga sauran yankunan da aka rattaba hannu a kansu so akan cewa sojojin faransan za su taimaka ma sojojin iran da kuma ba su horo masu saurare ko kun san cewa shekaru 505 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan mayu na shekara ta 1519 livardo da vinci shahararren mai fasahar zane dan kasar italiya ya rasu an haife shi a cikin shekara ta 1452 a kasar italiya kuma ya mayar da hankalinsa akan zane-zane masu ƙayatarwa inda ya kan zana wurare da sararin samaniya da kuma mutane ya ƙara samun shahara matuƙa ta hanyar tafiyar da ayyukan nasa bayan da ya je ƙasar faransa a shekara ta da shida inda kuma ya zana hotuna na sarkin faransa na wannan lokaci wanda hakan ya ba shi damar ganawa da sarkin daga wannan lokacin ne kuma ya samu karbuwa matuka a fadar mulkin ƙasar faransa kuma sunansa ya watsu a cikin ƙasashen nahiyar turai yanzu haka dai akwai wasu daga cikin zane-zanensa a ɗakunan tarihi na aje kayayyakin fasaha na musamman a ɗakunan tarihi na ƙasashen italiya da faransa.